gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa maku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar da Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu a kodayaushe ake bukata a sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Daula Salim. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma goma ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression. Shi wannan ko babu abu zai bata maka rai sai kai ta ba daɗi zuciyarka ba daɗi zuciyarka ba daɗi akalla kai sati biyu a jere a jere kana ji shine zaka ce sadness kenan persistent koyaushe safe rana dare haka kake ji. Madalla yau za mu tattauna ne akan wannan ciwon ganin yadda mutane da yawa ba su san alamomin wannan ciwon ba sannan kuma mutane da yawa suna dauke da wannan ciwon kuma amma ba su sani ba. Don haka ne za mu tuntubi Dr. Asmawa Abba Garko likitan kwakwalwa daga Mm, asibitin koyarwa na aminu kano sannan kuma za mu tuntuɓi wani malamin addinin islama domin mu ji domin mutane suna alakanta wannan ciwo cewa idan kai musulmi ne bai kamata a ce kana da wannan ciwon ba. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a mu na abota wato Facebook inda muka ce shin ko kun san alamomin da ke tattare da ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko a yau ta fito ne daga nusa sani unisari inda yake cewa salam yau da gobe hakika ciwon damuwa wanda ake kira da depression a turanci yana da matukar hatsari ga rayuwar dan adam fatan mu shine allah ya kare mu daga wannan ciwo amin an samu na gaba kuma ya fito daga wurin comrade gama jibrin inda ya ce a'a wallahi yau da gobe sai allah sai mun ji daga gare ku muna jin daɗin kasancewa tare da ku fatar alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa to mun gode sai abubakar ya kanaji bauchi inda yake cewa salam to ni dai zan iya cewa ban san waɗannan alamomi ba na cutar damuwa amma dai zan kasance tare da ku ta rediyo daga ƙarshe ina yi wa abokina gali siraja faki fatan alkhairi to mu na gaba kuma ya fito daga wurin muhammad sadi md dan hausa baturiya inda ya ce salam yau da gobe ikon allah mu kan za mu iya cewa ba mu san komai ba kan wannan cuta ta damuwa sai dai mu ji daga bakin masana domin sanin me ke kawo hakan kuma menene mafita sai umar abdullahi gambaki jihar bauchi da abubakar salisu gozaki inda suka ce salam masu gabatar da yau da gobe za mu kasa kunne mu ji ƙarin bayani da likitoci za su yi sai kuma amsa daga wurin iliyasu abubakar potiskum inda ya ce salam yau da gobe to kamar ni kan ban san komai game da wannan cuta ba sai dai mai addu'a waɗanda suke fama da wannan cuta mu ce Allah ya kawo musu sauki. Sai Nafisa A Nasir da Sumayya A Nasir da Hadiza M Lawal daga Kurna Kano inda suka ce Allah ya kawo ƙarshen ciwon damuwa da ya addabi bil'adama a doron ƙasa amma yana da kyau mu ɗauka matakin kare kanmu daga damuwa. To sai kuma amsa daga wurin Aliyu Usman taka lafiya inda ya ce yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi amma muna jiran amsar wannan tambaya mai matukar mahimmanci daga bakin likitan da za ku gayyato mana domin ya ilmantar da mu akan wannan cuta. Sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Abubakar Abdullahi mai gwandu daga jihar Kebbi inda yake cewa yau da gobe kenan to mu dai za mu kasance da ku don jin bayani daga bakin masana akan wannan cutar da kuma samun shawarwari akan yadda za mu kare mu daga gare ta. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. madalla bari mu je ga Dr. Asma'u Abba Garko likitan kwakwalwa daga Aminu Kano Teaching Hospital. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dr. Asma'u barka da shigowa wannan fage namu na shirin yau da gobe shirin matasa. To, Dr. Asma'u yau mun kira ne domin mu tattauna akan ciwon depression wato ciwon damuwa a hausance. A matsayin ki na likitan psychiatric shine muke so mu ji ta bakinki a likitance ya wannan ciwon yake da yadda ake in mutum ya fa samu wannan ciwon ake ganewa da komai iya wato bismillahir rahmanir rahim um, shi wannan ciwo da da turanci kin ga depression Mm. da hausa za mu iya cewa kamar na kunci ko kuma damuwar kamar yadda muka faɗa a baya mm. idan aka ce mutum yana da wannan um, kin ga daman dai um, mutum zai iya samun bacin rai haka nan wani abu ya faru amma shi abin da sa yake zama ciwo na damuwa mm. shi wannan ko babu abu zai bata maka rai sai kai ta jin ba daɗi zuciyarka ba daɗi zuciyarka ba daɗi akalla kai sati biyu a jere a jere kana ji <clears throat> shine zaka ce sadness kenan persistent ko yaushe safa rana dare haka kake ji kawai dai wani lokacin zaka ce ya fi tsanani da safe zuwa wurin rana haka yamma kuma sai su ce dai su fara warewa kin ji guda ɗaya amma biyu da ake samu kuma kajin ba abin da yake musu daɗi a rayuwarsu duk wani abu na nishaɗi ko na walwala da zaka ji ya ɗebe maka kewa su ko kayi ba za ka burge su ba sannan su akan kansu ba za su iya yi wa kansu da kansu ba ko sun yi ba za su ji wannan daɗin da nishaɗin da kai kake ci da baka da wannan ciwon ba abu na uku kuma sai zama ba su da ƙarfi jikinsu ba ƙarfi abin da bai taka kara ya karya ba da ke za ki iya yi kina guje gujen ki ma kina yi amma su ba za su iya ba sai jikinsu ya rinka nauyi haka ko magana mm. mai depression in yana magana ba za ba laikaci ne yake cewa ba sai ka matsa kusa da shi kana na'am eh mai kika ce saboda magana ma ba zai iya buɗe baki ya yi ta ki ji ta ta yadda za ki ji magana mutum ne magana normal wanda kamar lafiyar shi kalau zai yi ba mm. sannan wasu abubuwa da za su faruwa kuma da wannan mutumin sai kuma a ya rinka abinci ma ba za ka iya ci sosai yadda ya kamata ba shi sai ka mm. mutum yana ta ramewa mutum na ta ramewa bacci ba za ka iya bacci ba a misali ka baccin ya ɗauke ka za ka daɗe sannan cikin dare a misali awa biyu ko uku kafin lokacin da ka saba tashi mm. sai ka farka wani lokacin ka farka a firgice gaban ka yana ta faduwa ka ji tunani ina ma kan gari ya waye saboda ba ma ka so gobe nan ta yi baka san da me za ka zo ba. Mm. na ce shi wannan ciwo to me yake kawo shi. yawanci dai gaskiya abubuwan da aka yi hasashe suna kawo waɗin sun haɗa da kamar gado wani mm. lokacin za ka ji an ce ai a uwanta akwai wanda yake yi shi ya irin wannan abin da take yi sannan kankin kanta ita kanta mace a matsayinta na mace tana da wannan raunin da za ku namiji samun shi wannan depression din saboda kamar alƙalima sun nuna cewa mace biyu za ta samu kafin namiji ɗaya ya samu. Mm. So da mace ta fi saurin samu. Dalilai da aka bayar na mace ta fi saurin samu shine a halitta kamar tana da rauni fiye da namiji. Mm. sannan shi namiji yawan abin da aka kula da shi shine idan namiji ba shi da baya jin daɗin zuciyarsa yawanci sai kamar <clears throat> abin da hasashe nuna abin da alƙalma suka nuna shine yawanci sai su sai kamar sai su je su shaye-shaye mm. sai ɗauke musu wani kiwon. Mm. kuma mace in ba ta da to abu irin haka ya same ka ba lallai tana da wanda za ta yi shawara da shi ko wanda mm. za ta faɗawa ba za ta fi a ba a cikin yau sai abin ya zai zama matsala na wani lokacin um, ita kanta mace akwai lokutan da ta fi samun wannan abubuwan inda a misali wasu suna samun matsala kamar lokacin da za su yi jinin su na wata wata hmm. sai wannan depression din ya rinka zuwa a um, murkus yana damun su na gamawa kuma ko jinin na sauka duk da za su yi hmm. samun matsala ɓacin rai koke amma jinin na zuwa sai kuma ya daina sannan mace na iya samun wannan abin lokacin da ta haihu wanda ake mm. cewa postpartum depression mm. ana eh shi kuma ana hasashen cewa a lokacin <coughs> abubuwan da jikinta sinadaran da jikinta yake fitarwa mm. an dan sami bambanci wannan haihuwa da ta yi shi ma zai iya kawowa sannan kuma duk da haka mace nan dai lokacin da ta gama al'ada kamar za ki ce menopause lokacin jini ya ɗauke masa gaba ɗaya kamar shi arba'in da biyar zuwa hamsin shi ma duk za ka iya samun wannan depression din sannan ciwuka irin su diabetes din nan hypertension ko kuma tsananin ciwo ko sifiya wanda dama tun da aka haife shi kusan a cikin ciwo yake yau da gobe to su ma irin waɗannan ciwukan suna iya kawo wa mutum depression sannan mm. tsufa shekaru in mm. shekaru suka yi nisa shi ma mutum zai samun depression din. To a asibitance akwai magungunan da ake bada akwai hanyoyin da ake bi idan an gane mutane suna dauke da wannan ciwo? Eh akwai gaskiya um, yawanci tun da kamar za mu cewa mataki-mataki ne kamar akwai wanda bai yi tsanani ba wanda za ki cewa kamar mild akwai wanda kuma yake tsaka-tsaki wanda za ki cewa moderate akwai kuma wanda za ki cewa severe kamar ya yi tsanani da yawa yawanci to kamar wanda maris din wani lokacin in kika zaunar da ita ma kuka yi maganganu sosai kika baka shawarwari sai ki ga abin ya tafi amma idan kamar ya zo wannan tsakatsakin moderate din nan zuwa ya tsanani sosai kai kin ba da magunguna ki ba da shawarwari kuma ki ba da magunguna kuma gaskiya magungunan suna yi sosai akwai magungunan don aka bawa mutum za ga mutum ya sha watanni ko shekara daya wani lokacin ma har shekara biyu kuma yawanci za ki gani da ikon Allah an warke. Kin ce akwai matakai daban-daban eh. akwai na akwai sibiya akwai mild ya ake gane bambanci ya kuke ganewa. Um, na matakin matakin mm. ya tsananin shi yake? Tsananin shi eh. yau daga abubuwan da za ki faɗa abubuwan kin taba karasa faɗa miki ba akwai wasu masu dan mahimmanci daga cikin alamomin da zaka gane din mm. um, ba bacci sosai cikin abinci ya ragu sannan walwala nishaɗin ki duk babu sosai sosai sannan kuma sai zuciyar ki kuma sai ta rinka saka miki abubuwa yawanci kusan abubuwa komai aka yi sai kin fassara shi sai ki bashi wata fassara daban a misali an yi abu ba wani abu ba ne ba da za a ce wai yake aka wani cin fuska amma sai ki duk wani abu da aka yi sai abin da a turanci muke cewa negative thinking mm. duk wani abu da yake kan da ka samu yan matsaloli um, da mutane ko abu ne kawai kama a ce general abu kin je kun gaisa da wasu yan uwan kyasa mm-hmm. sai kawai ki rinka tunani a zuciyarki na ga kamar suna shishamun kunu mm. an ma ba wani abu ya faru ba kin saboda wannan sai kawo miki matsala mm, kamar tsarguwa kenan mm. yawwa kawo miki wannan tsarguwar sannan a hankali a hankali tafi tafi sai kawai mutum ya fara jin kamar rayuwar shi ma ba ta da amfani wanda ake cewa hopelessness sai ka ga kamar gobe ba za ta haifar maka da komai ba sai kuma ka rinka jin kamar ba da amfani a rayuwata kamar mm. shine mu ci worthless akwai kuma abin da za ka rinka jin ba Uba ba wani taimako helplessness mm. to waɗannan abubuwan su ma duk suna zuwa da wannan depression din mm. sannan idan matakin na shi yayi yawa za ka ji har mutum surutai yake yi mm-hmm. yana dariya shi kadai yana surutai shi eh yana dariya shi kadai surutai shi kadai zai yi tashi a neme shi a rasa sai an je an nemo shi ko sai an kawo shi ya ta faɗace faɗace fashe fashen abubuwa to kin ga yadda za mu gane matakin amma da shi in ka zauna a gaban likita zai gane cewa abu da mataki kake um, on abin da ka zo da shi da wannan nake ganewa. To depression yana da alaƙa da taɓin hankali kenan? Eh gaskiya haka ne. Do kuma dai ba za mu so a ce taɓin hankali ba kamar dai za a ce rashin lafiyar kwakwalwa ne. Mm. Eh mental illness ne depression mental illness ne haka ne gaskiya. To, Dr. Asma, bari mu koma bangaren addini da kuma al'adance kaman akan wannan ciwo. Kin san yawancin arewacin Najeriya dai da mutane da yawa ba su yadda da wannan ciwo ba. Sai su ce ba depression a addinin musulunci in kai musulmi ne bai kamata ba ka ce akwai depression saboda suna kallon shi kaman wai rashin tawakkali rashin imani ne. Wani kira zaki ma mutane akan wannan su gane cewa cuta ce ba wai rashin imani ba ne. gaskiya depression cuta ce abin da ya sa aka ce mishi cuta kuma ya zama ciwo shine a hankali a hankali cikin lafiyar nan sai ta rinka taba um, mu'amalarka a hankali a hankali sai ta taba kamar a misali karatunka tana tafa tafa sai ta taba aikinka kin gane saboda haka kin abin da zai kawo mushkila a waɗannan yanayiyyika na rayuwarka kin ga ai ciwo mm. kamar yadda mutum zai yi diabetes shin za a ce yana da ciwon sukari ko za a ce yana da hawan jini ko za a ce kowane ciwo ya same shi haka ne shi ma wannan ciwo na damuwa zai iya samun mutum amma Allah a cikin rahamarsa kuma sai ya sa idan mutum ya samu ko ya je an ba shi magani ko ba ko bai je an ba shi magani ba akwai abin da bature yake cewa remission natural remission mm. idan a misali ba watanni shida zuwa tara sai ki ga mutum ya warke kamar da ya komai ba amma kuma a sashe da cewa wannan depression din zai iya dawowa amma dai kuma yawanci ko an je asibiti ko ba a je asibiti ba sai ki ga ya warke da kanshi yana da wannan shi depression yana da wannan amma gaskiya ciwo ne rashin lafiya ne da yake buƙatar a duba ko a je wurin kwararru su duba su tabbatar da me yake faruwa da mutum To likita kin san kwana-kwanan nan watan da ya gabata a Disamba nan an samu wani al'amari da ya faru a Zaria inda wata ɗaliba 'yar jami'ar abin nan amadu Bello University a Zaria da ta kashe kanta. wanda kuma wasiƙan da ta bari da kuma inda ke tare da ita ya nuna cewa kamar tana ta ɗauke da wannan cuta na depression so saboda wannan wani irin kira zaki ma iyaye na cewa su sa ido a kan yan uwansu da 'ya'yansu da su lura da halayen da suke ciki saboda su kare su daga afkawa irin wannan halin haka gaskiya ne an yi haka duk an ji labarai to amma babban abin da nake so masu sauraro su kara fahimta shi ne ba wannan ciwo na damuwa ne kadai yake kawo mutum ya sami yin wannan yanayin ba akwai cututtuka da yawa da suke cikin shi kan shi um, lafiyar kwakwalwa da za su iya kawo hakan sannan ita yawa a yanda shekarunta suka zo um, dama kamar a irin wannan yanayin mata sun fi saurin wanzar da irin wa'annan abubuwan fiye da maza um, um, shi ma um, bincike ne ya nuna cewa mata sun fi mm. ɗaukar wannan matakin ko sun ɗaukar wannan hukuncin mm. don kuma dai shi wannan binciken da ya cewa wani lokacin za su yi ne da kamar neman attention Mm. kamar cry for help. Mm. Don ita ma din kamar ai abin nan a nasihan da ta bari ta rubuta cewa in ta mutu a kama iyayenta saboda mamata ba ta kulawa da ita ba a santa kamar tana ganin ba mai santa a duniya. ni ban san ainihin me yake faruwa da ita ba amma yau kin ji kin ji magana wannan hopeless din ko mm. a hankali sai mutum ya rinka jin kamar rayuwar kamar ba ta da amfani. Mm. Dan wannan negative thinking na miki magana cewa sai ka rinka zargin abubuwan da ba su ne. Mm. Saboda haka ta yiwu um, abu da babu tata take maka ko wani abu amma saboda wannan depression din in a misali depression ne ta ban tabbatar me matsalar ba mm. amma a misalin depression din ne a wannan rashin kana ganin rayuwa ba ta da amfani ga kuma wannan tunani da kake da shi game da mahaifi zai iya zama hakan amma kamar inda na faɗa miki gaskiya ba shi shi kaɗai ba ne yake sawa amma dai in har depression din ne ya kawo hakan to abubuwan nan ne guda uku da na faɗa ka ji kamar rayuwarka ba ta da amfani wannan worthlessness ka ji kamar babu taimako helplessness ka ji kuma rayuwar gaba ɗaya ma ba ta da amfani a wurinka shine hopelessness wannan hopelessness shine shine kan gaba akan abin da yake janyo mutum ya aiwatar da irin wannan idan har depression din ne ya janyo haka. To daga karshe wani kira zaki ma iyayen da za su sa ido kan 'ya'yansu su kula da wannan alamomi saboda su kare 'ya'yansu daga fadawa irin wannan yanayi. Haka um, in za mu iya tunawa um, kalmar da ta fito a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da ta wuce ranar ranar um, World Mental Health Day. Mm. din din ranar shi din din ranar shi ne yara matasa da kuma duniya da ta canza. Ko yanayi duniya da suke canzawa intanet din nan ta zo uh, social media abubuwan kalle-kalle wani lokacin kamar ana ganin abubuwa da suke faruwa um, uh, da ake gani mutane social media din nan za ta ɗauka za ka buɗe duk inda ka buɗe facebook ne whatsapp ne saboda haka kamar ana ganin waɗannan abubuwan su ma suna ƙara hassasa samuwar irin su wannan ɗin wannan kaga wannan yayi to mutum iya tunanin ashe akwai wata mafitar um, kinga wannan yanayi kan kenan mm. sannan rayuwa ta canza um, makaranta mutane yara suna ta samun stress na makaranta da rayuwa stress irin abubuwa da saboda haka shawara dai babban shawara dai da zamu bayar shi ne shi fa matashi yanda yake tasowa shi ba rayuwar shi ce take canzawa shi ba yaro ba shi ba babba ba a yadda aka faɗa ma a psychology an ce wai kamar wani rayuwa wani stage ne na confusion mm. saboda haka eh, kin gane me ne mm. yawa kai ba yaro ba kai kuma ka zama babba ba saboda haka wani rayuwa ne wani transition ne wani wani mataki ne na rayuwa da kake zuwa da yake zuwa da challenges da yake zuwa da abubuwa da yawa eh, saboda ya kamata shi wannan matashi a kalle shi a kalli yanayin shi idan yana cikin wata damuwa a matsayi na mahaifiya ko mahaifi ai zan gane abokanan shi ya yake harka da su ma'amalar shi ya yake yadda idan har akwai wata damuwa a tattare da shi za a yi maza maza a gane ba kawai a rinka tunanin ai ku dale shi ai wata kaza ba ne ya kamata iyaye su janyo 'ya'yansu a jiki su rinka bibiyar su suna ganin menene matsalar ka me yake maka wahala a rayuwa ko da shawara ce ai shi shawarar da zaka bashi bai san ta ba amma yawanci kai ga ka bashi shawara sai a samu mafita wani abin da yake tunani ba za a samu mafita ba zaunar da shi din nan ka mishi magana ta minti biyar sai ga shi ma akwai mafita saboda haka iyaye janyo 'ya'yansu a jiki su fahimtar da su rayuwa kuma suna da matsala su nuna musu cewa duk sanda suka samu matsala su zo su faɗa musu sun za kuma su iya ƙoƙarin su su ga cewa wani matsalar ta an sami yadda za a yi da ita. To Madalla a gaishe da Dr. Asma'u Abbagarku. To Amina mun ji ta bakin likita akan yadda wannan ciwon yake kuma ina fatan mutane za su fahimci yadda wannan ciwon yake da alamomin shi domin ba karamin ciwo bane ba in kin tuna kwanan nan yana ma sa mutane ma su kashe kansu daga kisa eh. in kin tuna kaman wani abin da ya faru kwanan nan akwai wata ɗaliba a Ahmadu Bello University yauwa wanda aka mm. samu ta tashi ta kashe kanta to a wasiƙar da ta bari akwai alamomin da ta rubuta to ya nuna cewa kaman tana da wannan depression din saboda yana da alaka da shaye-shayen da kike gani ake yi a arewa mm. yana da alaka da abubuwa da yawa mm, amma dai bari mu dan haka ne yawa bari mu ji ta bakin malamin addinin islama kamar yadda mutane suke cewa musulmi bai kamata yana da wannan cutar ba bai kamata ka samu kanka da bari mu je abinda musulunci ya tanada bari malam jafar mai hula gare ka mm, salamu alaikum dakta Yawa eh, Malam barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe shirin matasa. To yau dokta muna magana ne akan kiwon lafiya amma muna magana ne akan kiwon lafiya shine muka ce baro mu tuntube ka domin mu ji yadda addinin musulunci ya tanada. Muna magana ne akan ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression. to ka san yawanci a mutane sun ɗauka ciwon suna alakanta shi da addinin islama sai ka ga in mutum na da ciwon sai a dinga mm. cewa ai in kai musulmi ne bai kamata a ce kana da damuwa ba in kana damuwa kamar kana nuna rashin imani ne da rashin tawakkali da Allah ya kamata ko me ya faru da kai bai kamata ka damu ba ko ka daga hankalinka to shine kuma in aka koma asibitance a likitance shi ciwo ne da yake ciwon damuwa ne za ka yi ta yi sai kuma ya shafi kwakwalwarka to shine muke so mu je addinin musulunci mm. hakan ya nuna ko kuma dai mutane ne suke amfani da addinin musulunci akan wannan ciwon don ba su yadda da shi ba ciwon depression da larabci shi ake cewa alka'aba abu ne wanda yake tabbatacce a musulunci hmm. akwai littafi da dr abdullahi khaɗe wani babban likita kuma babban malamin musulunci yana aiki a wata jami'a a wata asibiti ta saudi arabia ya yi kawai littafi suna na alhuzni wal istiab fi dau'i kitabi wa sunna kan damuwa da depression depression a cikin littafin allah da sunna a mai sallam a tsanin musulunci ci game da wannan depression ko ka'aba shine karnin damuwa wanda ya wuce eh, damuwa yadda aka saba yi musulunci ya yi magana kowa sun gabi da damuwa irin wannan da ke zuwa wanda ba ka depression ba cikin ƙwararri cikin yake tauba Allah ya ba da labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi da Abubakar yake ce mai za ta hazan inna Allah ma'ana Allah yana faɗi eh, Allah yana faɗi kuma a wajen daban daban cikin Qur'ani cewa wanda suka yi imani la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna wato eh, damuwa ita wanda da take da tsoron da akwai wani da aka ambaci da cikin Qur'ani akwai da da aka ambaci da cikin sunna al ittiaf da tsoron shi ma kamar da shi dokta ya tabbatar a cikin littafin da muka faɗi shi ma akwai shi kuma musulunci ya tabbatar da shi wasu mutane sun shiga damuwa da yawa Abinda da musulunci yake cewa shi ne yana kokarin ya za a yi a kawo magance wannan damuwan shi ne wani littafin ya magana hanyoyi daban-daban akwai hanyoyi na bada shawara ta kwana wanda za a ce mutum ya yi sannan akwai hanyoyi na magani na zamani wanda ake zuwa asibiti a yi za ka da aka tuka cewa shi kafin mu shiga bayanin da ah, hanyoyi ne ake bi a magance wannan depression din lallai da sai ya tabbata a musulunci har da littafi a irin su malaman musulunci sun yi a akan depression To malam kamar yadda muka je akwai depression a hanya a cikin addinin musulunci ya nuna to wani hanyoyi ne musulunci ya tanada da za a bi domin samun maganin wannan ciwo na depression. Akwai hanyoyi daban-daban da musulunci ya ce a biyu na farko akwai tsananin imani da Allah mutum ya mai da lamura ne da Allah yadda da Allah yake kaddaro kaddara ta alheri da ta dama zama cikin hukumar imani ya yadda da kaddara ta alheri da ta duk wanda ya yadda haka don haka in wani abu ne ya kuce ma dama depression yana shigowa ne ga mutumin da yake so ya samu wani abu yake ganin ya kasa a rayuwa gaba daya ya kasa kama abin da yake so ya samu ko wani abu ya kuce mai wanda yake ganin ba zai ko ba iya samun shi ba to maganin depression na farko shine mutum ya yarda da kaddara ta alheri da ta shari cewa Allah ya kaddaro wannan abin zai samu Allah ya kaddaro zai samu wannan abin ba da za a yi ciki akwai yarda da cewa Allah shi ke da suna al-alimu al-hakimu wato mai tsananin ilimi mai tsananin hikima duk abin da ya auki akwai ilimin Allah akwai hikimar Allah ciki yanke ni ɗan adam an babu ilimi an ka ne babu da ilimi da yawa don haka sai mu ga kamar shayi ya auku kuma alhali abin da ya auku alkhairi ne akwai tunanin abu akwai tunanin cewa abin da ke na boka asawul istimala idan wani abu ya same ka na musiba na shari sai tunanin zai kulli ya samu fiye da shi ya same ka sai Allah ya tsanta nan mutum ya shago ne ya rani da ne tsarin shago sarki ne shago ne ya kama da ita ya tsoni ya ga duk kai da sun shi na rayuwa yana ciki to suna ku zai iya yiwuwa da yaran masu tsoni sai Allah ya aika shago ya tsoni da yaran suka haɗu yaran ba su tsoni ba sun yi daɗi wata musiba sai tana da wani gida guda biyu ko wani abu guda biyu ɗaya ya halaka sai kai cewa cewa inda duka suka halaka fara na fi shiga cikin matsala abu na duka akwai zuwa asibiti in abin da yi tsanani mutum ko farko yana buƙatar mutane za su tsaye da shi a asibiti ko kuma wasu malaman musulunci su ba shi shawara yake akwai wani shi da muka yi rayuwa mai daɗi wanda shi ya lissafi ne wani wuta akan kada kada ka sami damuwa akan depression aka yi lissafin yana nan ana sai sai shi ne duk sai lissafin na kasashen larabawa ana ce mai lata hajjan an fasa da turanci ana ta don lissafi na kanta da wani lissafin a ta ɗari da takwas kuma suna nan a youtube kuma mutane na ta saurari suna ganin cewa waɗanda ka shiga damuwa mutane na buga ne waya sun shiga damuwa in cika koma youtube ka saurari rayuwa mai daɗi sai mutum ya zubi liki mata ya kuma ya je ya ne alhamdulillah ya tafi haka akwai irin wannan kan sanin suna buƙatar ka samu wani wanda yake ko likita ne ko malamin addini ne wanda ya san yanayin ka kila da wayewa ta zamani ka nemi shawara kai sannan akwai abu na gaba zuwa asibitin ita kanta domin a na wasu a wani ko a baka wasu wasu magunguna haka dai ita ɗaya sun taɓa cewa da depression rashin lafiya ce akwai ta musulunci ya tabbatar da ita kuma akwai magungunan ta guda biyu na farko kansilin neman shawara ga wanda ya dace ta nemi shawara ko likita ko wani masani ko malamin addini ko wani masanin rayuwa da shi kuma akwai magungunan da ake biya asibiti da haka duk wanda yana cikin wannan ya kamata a garzaya da shi wajen masana da ne a samun magani. to malamin gode kwarai allah ya saka da alheri. to madalla a gaishe da malam jabir mai hula. To jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau Mr. Skip sai abokiyar aiki na da ta na gabatar da wannan shirin. <laughs> A yau zan ba ki faɗa suna na <laughs> ake ni da kanki. <laughs> Amina Buhari auna. Amina Buhari auna ni Daula Salam daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. mana